نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بياك يا أخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah wanda ya kaddara mana wannan haduwa da muka saba yi a wannan majalisi mai albarka majalisin marigayi alhaji sani wada wanda ya jima da barin Allah ya karɓi rayuwarsa amma abin da ya shuka yana nan yana gudana Allah ya gafarta masa mun sake haɗuwa domin mu ci gaba da abin da muka saba a daidai wannan irin lokaci na koyan rayuwa a inuwar alkur'ani mai girma Allah ka amfanar da mu da abin da za mu karanta da abin da za mu saurara Allah ka ba mu ikon faɗin alkhairi Allah ka ba mu ikon abin da zai kwantar da hankali a zauna lafiya Allah muna roƙonka ka ƙara albarka a rayuwarmu gaba ɗaya a darasinmu mun karanta waɗansu ayoyi a farkon suratul hashiri kafin mu tafi hutun bara amma dai zai fi kyau mu dawo daga farkon surar mu ci gaba zuwa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tare mana za ka karatu mu a bana in Allah ya so zai fara da ainihin daga farkon suratul hashari wadda ita ce sura ta hamsin da tara a jerin suronin alkur'ani tun daga fatiha a zuwa kanta malam zai karanta mana aya ta farko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله مدعوكتين سركي يا بودي ونن سورة بيبو أكن كنسا الله مدعوكتين سركي ينا سنيبو shi ya sa shi da kansa sai ya rika yaban kansa kuma ya rika kambama kansa dan ya isa ya kamba makansa bai da bukata a gurin kowa kuma kowa na da bukata a gurinsa Allah ta'ala ya ce sabba lillah ma fi samawati duk wani abin da muka sani da wanda ba mu sani ba wanda yake sama wa ma fil ardi da duk abin da muka sani da wanda ba mu sani ba wanda yake kasa sabba lillah yayi tasbihi wato ainihin ga Allah subhanahu wata'ala tasbihi ma'anasa asalin kalmar tasbihi al-ibadu an su'i nesanta abu daga mummunan abu da haka duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa duka suna tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da shi ba duk abin da bai dace da kamala ba suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga wannan abu sa Allah ta'ala ce sabbaha lillah wato adama fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa yana tasbihi ma'ana yana tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da Allah subhanahu wata'ala ba kalmar sabba ko kuma wato tasbihi idan ka lura ba wai abin da yake sama ko abin da yake kasa da abin da ka sani da wanda baka sani ba mala'iku suna tasbihi ga Allah dutse da tsuntsaye suna tasbihi ga Allah arrabu wannan tsawar da muke ji in ana hadari tana tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ala. dukkanin suna tsarkake Allah Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu ko ka san shi ko baka san shi ba face yana tasbihi da tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma godiyar Allah sai dai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu ko mutane ba ku fahimtar tasbihin wannan tasbihi malamai sai suka yi sabani shin tasbihi ne bilisanil maqal ko bi lisanin hal wadan suka ce idan ka ga bishiya tana dan gaji haka tasbihi take yi in ka je wato ainihin ana tsawa wannan abin da kake ji tasbihi ne suka yi dai ta bayanansu amma muhimmin abu Allah ta'ala ya nuna cewa suna magana da yaransu wanda kuma mu ba ma jin wannan yara walakin la tafqahuna tasbihahu ba ku jin ainihin wato yaran yaran su amma ba wai lisanin hali bane Lisanin makali ne shi dutsen yana magana ita ra'adu din tana magana mala'iku suna magana kuma suna tsarkake Allah kamar yadda Allah ta'ala ke cewa eh, eh, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi mala'iku suna tasbihi ra'adu wato ainihin tsawon nan da muke ji tana tasbihi wani gurin Allah ta'ala ce inna sakhkhara al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ikram wa tsaira mashura kullun lahu awwab tsuntsaye suna yin tasbihi dutsuna suna yi sannan kuma wato ainihin suna yi da safe suna yi da yamma amma yaya me suke cewa da wani yare ai ba yaren tsuntsaye da dutsuna da ra'adu ne kawai ba ji akwai yan wanka mutane suna yaren da ba ka ji ni ko kowane yare ina ji ina jin chinanci ina jin yarabanci ina jin barbarci da inyamuranci da kuma yarabanci fahimta ne kawai ba na yi amma inda aka faɗa na ji zan na wannan ba baiwa ba ce to eh gane ne kawai ba zai abin da suke cewa amma in sun yi ina ji an gane ko Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu wannan shine abin da Allah ta'ala yake ambata mana a cikin wato abin da ya shafi tasbihi da godiyar ubangiji Allah subhanahu wataala a wannan surar Allah ya ce sabbaha kun ga fi'ili ne madi kai ka ce sun yi tasbihin har sun kare a wani gurin Allah ta'ala sai ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama da wanda yake ƙasa ba wai ya yi tasbihi ya kare ba a yi sabbihu yana yi kuma zai ci gaba da yi fi'ili ne mudari abin da yake gwada ana yin abin yanzu ko kuma za a ci gaba da yi tun daga yanzu zuwa nan gaba saboda haka sama da sai tasbihi kar ka dauka ta yi ta kare shi kenan an ce sabba kamar a ce jalasa kaga ai ya zauna ko idan aka ce akala ya ci ya ci ya gama kenan nama ya yi bacci in an ce ya namu yanzu haka yana bacci in an ce ya jilisu yanzu da shi nan yana zama kuma yanzu har yanzu yana zaune an gane to yi yusabbihu kun ga anan yana nuna tasbihin yanzu haka sama tana yi abin da ke cikin sama suna yi abin da yake cikin ƙasa yana yi ba kautawa wani gudun sai Allah ta'ala ya kawo abin da sigar fi'ili amari umarni Allah ta'ala yake yake bayarwa a tsarkake shi sabbin su duka ala tsarkake wato ainihin kai ka tsarkake Allah da ainihin wato ubangijinka al'ala mafi ɗaukaka tsarkake shi an gane ko kun ga anan kala uku akwai fi'ili madi dan a nuna tun da ayi akwai ma mazdari subhanallazi asra bi abdihi laylan kun ga wannan mazdari ne ba fi'ili madi bane ba fi'ili mudari bane ba fi'ili amari bane dan a nuna maka ta kowace irin siga Allah tsarkake Allah subhanahu wata'ala ta'ala da haka tsarkake Allah abu ne da Allah yake so sai ya ce wa huwa shi Allah wanda ake wannan tasbihi a sama da ƙasa da abin da ka sani da wanda baka sani ba suke yi in kana neman ƙarin bayani shine al-azizu mabuwayi ma'ana wanda ya buwaye kowa ya fi ƙarfin kowa Allah subhanahu wata'ala a wajen ilimi a wajen mulki a wajen wadata a wajen komai wato ya gallabi kowa ba wanda zai iya jare duk wanda ya jare Allah to Allah ko zai kare da shi da aka shi mabuwaye ne ghalibun la yughlabu kullun Allah ta'ala shi kare ke rinjaye alhakim Allah subhanahu ta'ala shine a cikin umarnin da yake bayarwa a cikin hanin da yake yi ba abin da babu hikima a ciki in ka ga ya bar wani a cikin talauci akwai hikima in ka ga ya wadata wani akwai hikima Allah baya yin abin da babu hikima a ciki kuma shi Allah duk siffarsa amanna take da sunansa sunansa amanna yake da siffarsa mu ‘yan adam mu ne sunanmu daban siffarmu daban ba lalle ba ne ka ɗauki siffarka wanda sunanka ya dauko in an ce maka habibullah masoyin Allah ba lalle bane ka zama masoyin Allah ta yi sunanka habibullah amma aikinka ya gwada kai ba habibullah bane an gane to Allah ya ce al alhakimu sunansa ne kuma wannan yana gwada kuma yana ya sabbanci da siffar hikima in an ce Al-azizu. sunansa ne kuma ya siffantu da siffar izza in an ce arrahimu in an ce arrahmanu in an ce aljabbaru kowace siffa kowane suna na Allah yana kuma ɗauke da siffar da wannan sunan ke ɗauke da ita na'am هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نعم الله سبحانه وتعالى ينعين قال بياني أكن كنسا bayan shi ya ce mana wa huwa al-azizu al-hakim kuma sai ya sake cewa huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim shine dai Allah wannan da akhrajal ladina kafaru min ahli kitab wanda ya fitar da alladina kafaru min ahli kitab wanda ya fitar da waɗannan kafirai mazuwa littafi ma'ana kafirai malamai wannan kalmomin da guda biyu wato Allah ta'ala ya yi amfani da su don ya ƙara nuna illa da kuma aibin da ke liƙe da waɗannan mutane kamar a ce malami kafiri ko malami mushriki an gane wannan ya fi nuna aibi fiye da a ce jahili kafiri to su Allah ta'ala ya ce su ahli kitabi ne ma'abuta masana littafin da Allah ya saukar daga sama amma kuma sun kafircewa Allah ga ilimi ga rashin aiki da ilimi Allah shi ne wanda ya fitar da su min diyari daga gidan su li awwalil hajjari farkon tara su wato farkon kora da aka yi musu za mu zo mu ga abin da ake nufi da ainihin wato a awwal lashiri to suwa ne ne waɗannan na kafaru min ahli kitabi hum ahlu ah, hum yahudu banin nadir sune yahudawan banin nadir yahudawan nan na banin nadir za mu ga malamai sun yi bayanin kissar abin da ya faru ta fuskoki guda biyu wasu malamai suna cewa wato abin da ya faru su waɗannan yahudawa yahudawan banin nazir yahudawa ne waɗanda suke zaune a gefen garin madina na sha mana bayanin yadda gidajensu suke a bayan garin madina da gidan ka'abul ashirar wanda shine shugabansu wanda yake akan ƙololo dutse mai wuyar hawa to waɗannan bayan Allah abin da ya faru har wannan kissa ta faru annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je wajen su takanasta Kano ya tashi ya tafi unguwarsu saboda akwai yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninsa da su ba za su taba shi ba ba zai taba su ba annabi ya yarda a zauna da shi da yahudawa a gari ɗaya a garin madina kuma aka zauna aka rubuta takarda annabi ya sa hannu a madadin musulmai yahudawa suka sa hannu a madadin kansu aka rubuta yarjejeniyar zaman tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yahudawa kuma a garin madina ba za ku yaƙe mu ba kuma ba za mu yaƙe ku ba kuma duk wanda ya kuskure ya ce zai taɓa ku to mu ya taɓa garin mu ɗaya za mu haɗu mu yaƙe shi kuma duk wanda ya ce zai taɓa mu to mu haɗu da ku mu yaƙe shi amma mu tsakaninmu da ku ba faɗa lakum dinukum waliyadi ku yi addinin ku mi namu gari kuma namu ne mu duka a kun ga fa'anan najeriya ne kawai ake zaune tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yadda ya zauna da waɗanda ba musulmai ba musamman ma yahudawa wanda Allah da kansa ya ce su suka fi kowa tsananin gaba da musulmai to dan me wani zai ce shi ba zai zauna da waɗanda ba musulmai ba a gari ɗaya amma idan waɗanda ba musulmai ba aka samu suna cin amana ta wannan yarjejeniya ana haɗa ƙarfi da su ana kashe musulmai ana haɗa ƙarfi da su ana cin mutuncin musulmai to wannan yarjejeniya ta kare dan sun karya yarjejeniyar da aka yi da su to yahudawan banu nadir annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi wajen su me ya kai shi waɗansu mutane ne guda biyu aka kashe waɗansu mutane guda biyu aka kashe kuma musulmai ne suka kashe su kuma akwai yarjejeniyar ba za a taɓa su ba amma waɗansu musulmai suka yi gaban kansu suka je suka kace waɗannan mutane wanda ya kama dole sai an biya diya da ya tafi wajen su yahuda wannan domin ya nemi taimako daga wajen su na yadda za a haɗa kuɗi a biya wannan diya suka turbi manzon Allah kyakkyawar tarba suka nuna masa a shirye suke da ba da dukkan taimakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake bukata bayan da suka gama wannan sai suka koma gefe suka yi mitin suka ce kun ga ba za ku taɓa samun wannan bawan Allah a irin yadda ku same shi ba ya kawo kansa kar ku yadda ku bashi ya koma da rai tun da ya zo shi kadai tare da wasu 'yan mutanen da ba su ba za su iya rinjaya ku ba to duk yadda za a yi kar ku bashi ya koma ku sami yadda za a ku gama da shi yau to ya za a gama da shi ka ce a wane ne za mu samu mu samu guri mu je mu zauna da shi gindin wata katanga sai wani ya je ya hau saman katangar mu ba shi gungume man dutse shi manzon Allah yana zaune a gindin wannan katanga sai a sako masa wannan dutsen aka sai ya mutu a huta bayan ku ga yarjejeniya a rubuce da sa hannunku akan ba za a yi haka ba da suka yi wannan to Allah yana kishin annabinsa ɗaya daga cikin yahuda wannan, sai ya ce shi shi ne wanda zai yi wannan abin da ake bukata shi zai hau kan katangar a ba dutsen shi zai zai abin da dinsa to gabanin da aiwatar da wannan mummunan niyya ta su sai Allah ya aiko sako Allahul ghuyub ya ga kullakullan da aka yi sai ya aiko malaika Jibrilu ya gaya wa manzon Allah ga fa kullakullan da aka yi maza maza kamar wannan guri annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ba tare da sun sallama ba ya koma Madina ya kuma ba wa sahabbansa labarin abin da ya faru a kayan sabbin Shi ne inda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون labarin wannan abin da yahudawan banu nadir suka yi kokarin yi ne Allah yake ku tuna ni'imar Allah a kanku lokacin da mutane wato yahudawa suka yi ƙoƙarin su ainihin wato shimfiɗa hannunsu a kanku ma'ana su kashe annabinku amma sai Allah ya kame hannayensu ba su iya aiwatar da abin da suka yi niyya ba to ku ji tsoron Allah kuma duk wani mumini ga Allah kaɗai ya kamata ya dogara to bayan da wannan abu ya faru an dawo madina sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da umarni maza maza a fita a je a a yi attack din banu nadir a kewaye su ba shiga ba fita ba shiga ba fita a ƙarshe dai kamar yadda ayoyin su labari aka yarjejeniyar gaba ɗaya su fita su bar garin madina ba a bukatar zaman su a madina ba amintattu ba ne amma an yadda kowa ya ɗauki abin da ya ga yana so daga kayan gidansa iya kayan raƙumi ɗaya sauran ya bari to shine za Allah ta'ala zai ba mu labari akan wannan waɗansu malamai kamar yadda malayin ambata a nan suna ainihin wato faɗin su nadir wato min al-yahudi lamma naqadu al-ahda alladhi kana bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqadamihi al-madina yahudawan bana nadir ne Allah zai bamu labari lokacin da suka warware alƙawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da annabi ya zo Madina ala Allah ya kunu alaihi wala ma'ahu kada su yaƙe shi kuma idan za a yi yaƙi tsakaninsa da waɗansu maƙiyansa waɗanda ba su yi a ɗin madina ba to baya buƙatar agajinsu wajen yaƙar wa'insa misali za a yi yaƙi tsakanin musulmai da kafiran makka to ba za a ce waɗannan yahudawa na garin madina sai sun so an tafi da an tafi da su maka an yaƙi an yaƙi wa'ancan ba amma in an kawo hari madina to madina nan ta fice ta manzon Allah ta tare sahabbai a tashi a kare garin madina an bayyana to shine Allah ta'ala yake ba da labari anan Allah ya kunu alaihi wa lam lama'u falamma ghaza badaran yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙi ya je yaƙin badar Allah ya ba su nasara sai yahuda suka ce lalle wannan annabi ba wanda ya isa ya kwantar masa da tutarsa to kuma da aka yi yaƙin uhudu sai suka ji kamar an samu nasara akan musulmai a ashe ma ba abin ba haka bane ba annabi bane da annabi ne ya za a yi aje yaƙi a ci shida da yaƙi suka warware saboda wannan dalilin suka warware ainihin wasu alƙawarin su ka'abul ashraf yayi hawa musamman ya tafi makka ya samu quraishawa makka ya jawo hankalinsu akan su zo su haɗa ƙarfi kuma suna da bakin suna da goyon baya na munafukan madina su munafukai daga cikin gari su kuma wayannan su fito daga waje a gama da musulmai tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dalilin ya jawo annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji labarin abin da suke ta kulle-kulle ya je ya kewaye garin suka zauna wato ainihin kwana ashirin kwana ashirin kwana ashirin suna tsare da garin ba shiga ba fita to wannan dai a takaice shine abin da ya faru amma daga baya Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin dukkan abin da ya biyo baya to me ya biyo baya nan ma min awwal to alladhina huwa alladhi akhrajal min kabru min ahli kitabi anan a zahirin abin da ya faru za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da sahabbansa su ne suka je suka kewaye garin banun nabir suka kewaye wannan kabila kuma suka takura har suka bar garin dole bisa umarnin manzon Allah amma kuma a nan Allah yana cewa ba annabi ne yi ba ba sahabbai bane suka fitar da su shi Allah da kansa shine ya fitar da su domin ta huwa allazi da allazina kafaru ko ba a da ta annabi ne ba bai ce ba bane me yasa saboda shi Allah subhanahu wata'ala ne ba tare da takobin musulmai ba ba tare da yakin musulmai ba shi ya san yanda ya jefa tsoro wa qadara fi qulubihim zo ya jefa musu tsananin tsoro da firgici da karyewar zuci da yadda ma suka ga yawan makamansu yawan adadinsu yawan magoya bayansu ba zai iya musu amfani ba kenan waye yakin eh kun ga Allah shi kadai ne ya yakin eh ba ba wani ba wani takobi da aka yi ko kuturo ba a yi ba ba wanda aka mala ba wanda aka zaga Allah ta'ala ne ya yi aikin shi kadai ya jaba waɗannan yahuda tsoro su da kansu suka bar dukiyarsu suka bar garinsu suka ainihin koma wani gari nan daban wasu suka tafi khaibar wasu suka tafi wani gurin daban na'am li awwalin hashari tun ainihin wato a fitarwa ta farko to kenan akwai wata fitarwar eh akwai wannan shine kalan farko da aka fara fitar da yahudawa eh, yahudawa daga inda suke karo na biyu shine lokacin da sayyidina Umar ya kore su daga jirgin Laraba ma gaba daya domin annabi ya ce kada a bar addini biyu a cikin jirgin Laraba barka annabi ya faɗi wannan amma bai faru ba sai zamanin sayyidina Umar ya kore su daga ainihin wato jazirar Laraba gabaki daya min al-kitab min diyarihim da awwalihim Allah ta'ala ce ma zanantum an yakhruju ku musulmi ba ku taɓa zaton akwai yanda zai yiwu wato yahuda su bar inda suke din nan ba suna da tarin dukiya a gurin nan suna da ƙarfan tsaro a gurin nan suna da tarin makamai suna da kuɗi sun kafu ba wanda ya taɓa zaton za a iya fitar da su ku kanku musulmai ba ku taɓa zaton za su iya fita su bar wannan guri ba ma zanantum an ya kurdu wazannu wannan daga bangaren ainihin wato muminai kenan muminai ba su taba zaton yadda suka karfin yahudawa a wannan gurin ba taba zaton su fita ba daga bangaren yahudawa su kuma wazannu annahum mani'atuhum usunuhum min Allah sun yi tsammanin wannan katanga ta su domin kamar yadda taba gaya muku a nan shi ka abul ashraf shi a matsayinsa na shugaba gaba daya gidansa yana kan kololuwar dutse ne shi kuma wannan dutsen da ka abul ashraf ya yi gida a kai dutse ne mai wuyar hawa gefensa kamar reza haka yake da matattakala amma gefen matattakalar ko yaya ta balle ko ka taba ka tattaka to zai yanke ka yadda ka sare za tana yanka to saboda tsaro tan kololuwarsa ya je ya gida in za ka je wajensa kana da aiki aiki ya same ka bayan wannan sai kuma ya zo a ƙasan dutsen sai aka kewaye wannan dutse da ka'abul ashraf ya gida a samansa da gidajen yahudawa ba inda za ka unguwa ce haka aka yi ta kewaye dutsen wannan gida ya kewaye wannan wannan ya koyewaye wannan wannan ya kewaye wannan haka aka dinga yin gidajen bayan an gama wannan su gidajen yahudawa kuma gaba daya an kewaye su da itacen dabino ana ta shuka dabino wannan ya kewaye wannan wannan ya kewaye wannan iya faɗin gonakinsu bayan an gama sa da dabino sai kuma aka zo aka yi ganuwa ta musamman ga tsawo ga girma aka kewaye waɗannan gonakin kuma da wannan ganuwar a haye ba za ka iya hayowa ba ƙofar kuma akwai masu gadi tare da makamai saboda haka wannan ƙarfin da suka ga suna da shi Allah ya ce wa zannu suka suka suka tsammace annahum cewa su mani atu husunuhum min Allah husunuhum wannan ganuwar tasu wannan kewayen nasu wannan tsaron zai iya hana su daga abin da Allah ya kaddara musu ya same su suna ganin ko Allah ba zai iya kaiwa gare su ba wa zannu annahum mani atu husunuhum min wa min Allah suna ganin wannan tsaron nasu zai kare su ko da ubangiji ne zai kawo masa hari ba zai iya ba ballanta na wani dan adam to Allah ta'ala sai ce wa qaraba ko fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu din da suke tsammanin sai Allah ya bullo musu inda ba ta zato su suna tsammanin waɗansu mayaƙa ne za su zo da takobi da bindigogi ko da kibau ko da takuba ko da masu ko da shanu ko dawakai su kawo musu hari to in dai wannan shi ne sun san sun fi karfin kowaye sai ta ai ba ta ambulo ta nan ba annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sahabbai ba su komai ba ba a basu ma sun sha wahala ba sai Allah ya dauki tsoro sai ya jefa mu shi tsoro da Allah zai dauka ya jefa akwai shi ne zai ne daga Allah eh baka isa ka tare ba ba za ma a san lokacin da ya shigo ba sai Allah ya bullo ta inda duk ba sa tsammani sai na ne Allah ya bullo musu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba ar-ru'bu shine tsananin tsoro da firgici da karaya zuci ka san duk lokacin da aka ce za a faɗa da kai da zaran ka ji tsoro ka firgita to shi ke an gama da kai da zaran ka ga yanzu Allah kuma aka ce za mu faɗa da wannan ya ne ne eh ya zan na fi ka ko eh? yangu yangu an gane ko to saboda haka yan uwa wallahi alazim wannan darasi ne gare mu kar mu kalli karfin masu karfin nan ne waɗannan da suke ganin sun fi karfin kowa a duniya saboda sun mallaki makaman da ba wanda ya da shi sun mallaki tattalin arzikin da ba wanda ya da irin sun mallaki ilimin wato ainihin teknoloji iri daban-daban na sanin sirrin mutane har mutane suna jin ila ma mutum idan yana cikin ɗakinsa suna kallonsa mutane suna jin cewa sun tsorata da waɗannan masu ƙarfin na zamani amma wallahi idan Allah ya ga dama sai baka mamaki a kansu kamar yadda Allah ta'ala ya ba wa musulmin da ke tare da manzon Allah a wancan lokacin mamaki akan waɗannan dan musulmin gaba ɗaya Allah ya ce ku kanku ma zanantum an yakhruju ba ku taɓa zaton za a iya fidda su daga wannan gurin ba su ma sun tsammaci kariyar da suka ba wa kansu za ta iya hana su amma sai Allah ya bullo ta inda kuma abun ya ba ku mamaki kuma abun ya ba su mamaki kuma abin da Allah yake so ya faru wa qadam fi qulubi him ru'ub Allah ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu sai ce me yukhribuna buyuta yukhribuna buyutahu abu na biyu da zai gwada maka yadda suka razana su da kansu suka rufe ruguje gidajensu kharaba baitahu ai asqada darahu wato yana ruguza gidansa da kansa me yasa suke ruguza gidansu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce musu ku fita ba za mu ta muku cewa ku ɗauka za ku bar kaza ba kowa an yadda ya ɗauki iya abin da yake ganin in ma zai iya daukar gidan in dai kuma sai ɗauka ya ɗauka iya kayan kuma ɗaya kawai aka yadda ku ɗauka sai ya zo tun da zai barwa musulmi gidan sai ya ainihin ɓare ginin ya kare da katakon ya lalata kofa ya rusa nan katanga wai dan kai ya bar abin da za a amfana buyuta buyutahum bi aidihim kuma Allah ta'ala ce wa aidil mu'minina kaga taron dangi kenan su suna rugujewa dan kasu bar wani abin da musulmai za su amfana su kuma musulmai suna rugujewa dan su samu hanya ta shiga inda suke so su kai a cikin gidajen nasu idan kana so ka kai guri kaza amma ga wani gida yana neman ya tare maka hanya me za ka yi za a kawar da shi dan a samu hanyar bi Allah ya ce fa atadu ya ulil absani ya ku masu hankali ku yi izina daga wannan ku ɗauki izina daga nan ne aka ce an samu dalilin yin kiyasi a ɗauko wani hukunci na da aka gina akan asali domin a yi amfani da shi a kan reshe shi na asalin kiyasi Allah ce ku yi zina shi za a ce da wanda abbara tsari abbara a tsari mutumin da yake kamar yanzu ka titin mota nan idan ka tsallaka daga nan zuwa wancan bangaren ko ka tsallako daga wancan bangaren zuwa nan sai a ce abbar tsare ka tsallaka titi daga wani bangare zuwa wani bangare mai fasarar mafarki ya gano wani abu ko wani ya ga wani abu a cikin mafarkinsa sai ya ce yana son uridu minka an tu akbira liyar ru'ya ina son ka fasara mafarki ka ɗauko wannan abin da zan baka labari daga yadda yake a khayal ya zama yadda hankalin mai sauraro zai ainihin wato zai fahimta an gane ko shi yasa ake kiran al'ibra al'ibra wato ainihin izina ku ɗauki izina ya ku masu hankali abin da yake ba ku tsammanin zai faru kuna tsammanin ba a iya fitar da yahuda wannan sai da makamai sai da tarin sojoji sai da ainihin abun hawa sai da waye sai da waye su kuma suna jin karfin da suke da shi ina ma wani yake da makaman da zai iya sai ga su da kansu suna rubuta wannan gidajen nasu to wannan shine abin da Allah ta'ala yake ba mu labari kuma yake mu dauki izina daga abin da ya faru kada wani mai karfi mu dauka cewa ya fi karfin ainihin wato abin nan dinsu na'am ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار نعم Allah ta'ala ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a in ba dan tun asali tun fil azal Allah ya rubuta a kansu cewa za a kore su daga Madina ba shine tsarin da Allah ya tsara kuma ba a iya canja wa Allah tsarin da ya yi ba dan an yi wannan ba Allah ya ce la'azzabahum fid duniya da tun a nan duniya Allah ya azabtar da su irin azabar da ya yi wa masu laifi irin nasu mutanen mutanen annabi hudu da suka yi irin wannan laifin na yi wa annabin da aka aika musu kangara mai Allah ya musu sai ya tare su gaba daya nan take aka halaka su ba su ba matansu ba yayansu ba dukiyarsu samudawa da suka yi wa annabi salihu tsiwa sai Allah ta'ala ya karere ya hasuna cewa man ashaddu minna quwwa adawa ke waye waye yake da karfi irin namu Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani yace su waɗannan allati lam yakulak wa samud alladhina ko jabu sakar bilwal وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فتب عليهم ربك سوء العذاب فرعون a bangaren mulki ya cika baki ya furzar ya nuna babu kamarsa adawa Allah da kansa ya ce Allah ce lam yakul mithlu abil bilad bai taba halittar wata halitta mai karfin tasu ba a dukkan garuruwa gaba amma akwai wanda Allah ya bari da ya masa tsiwa babu to shine Allah ta'ala ce su waɗannan yahudawan bai tsara za a yi musu irin wancan azabar ba abin da ya tsara za a yi musu shine a kore su a basu da ransu a basu da ransu amma a kore su da dan abin da suka dauka na su zuwa inda za su je kuma ina za su tafi tafi eh la azaba bi dunya Allah ya ce walau bil akhirati azabun nar kuma koma wasu irin azaba Allah ya musu da a ce azabar istisali din share su din akai akai musu azaba irin wanda aka yi wa fir'auna irin wanda aka yi wa samudawa irin wanda aka yi wa adawa da makamantansu inda a ce an musu irin wannan azabar ne ma to magana ba ta kare daga nan ba yanzu fir'auna an halaka da shi ko ba halakar ba samudawa an halaka da su ko ko a akwai sauran labari a lahira ko babu azabar lahira kuma tana nan tana jiran to su din ma waɗannan da Allah ya ga dama zai iya musu haka nan Allah ya musu irin wannan halakarwar sannan kuma su yasar da azabar Allah a can ashe wannan jala'in da aka yi musu aka share su an ba su dama kila wanda ga cikinsu su ya samu ya tuba kafin kafin ya mutu kaga ba a yi musu irin wancan bane to Allah ta'ala ce wa laula an kataba Allahu alaihim aljalaa la azabahum bid dunya wa lahum bil akhirati azabun nar to me yasa duk wannan abubuwa ya same su ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن إن الله شديد العقاب نعم الله كذلك wannan azaba ta wulakanci da su same su korarsu a wulaƙance da Allah ya ba da umarni a yi aka fitar da su daga garin madina wanda waɗansu a nan aka haife su a nan suka yi jikoki su ma suka hayyafa amma yau an ce gaba ɗaya su fita su bangare me yasa aka yi musu wannan Allah ya ce zalika wannan abin da aka yi musu dalili bi annahum ay bi sababi annahum shaqullah sun yi aware da Allah saboda sun yi ayaga tsakaninsu da Allah al shi shine ka zama kai kana wani bangare Allah da manzo suna wani bangare inda zamu mu suranta abin a ainihin wato abin nan wato inda Allah ta'ala yake so a yi kai ba ba nan kai ba wato inda Allah ya bada umarnin a yi kai ba nan kai ba inda Allah ya hana a yi nan kai ba ku hada hanya da ainihin umarnin Allah ko kuma ainihin hannun Allah subhanahu wata'ala to wannan ne ya jawo musu a ce kenan mu darasin da za mu koya kada mu yi tsakanin tsakaninmu da Allah da manzon Allah idan ka bar layin Allah Allah baya da ɗa baya da jika Allah abin da ya sani mai masa ɗa kawai kowaye kai in ka ainihin wato saba wa Allah baka wuce Allah ta'ala ya hukunta ka ba saboda haka Allah ta'ala ce zalika bi annahum shaqqu wa rasula sai ya ce wa man yushaqi kowaye duk wanda ya ayaga da Allah duk wanda ya aware tsakaninsa da Allah sai Allah ce fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne Allah ta'ala mai tsananin ukuba ne ya Allah kai mana rahama ka gafarta mana zanubanmu na'am ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين نعم to Allah ta'ala a wannan kuma zai ba mu labari da zai kwantar da hankalin muminai saboda sabani ne ya faru musulmai lokacin da aka zo sun rika yanke kamar yadda Allah ya ba da labari yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina a kokarin da suke yi na su share wa kansu hanya sai suka rika datse dabinan da ke kan hanya duk wata dukiya da suka gani a kan hanyarsu ta karasawa cikin garin waɗannan mutane banun nabir sai suka rika datse bishiya tun daga tushenta suka rika zubar da itatuwan dabino kuma ga dabinan a jikinsu to bayan sun yi wannan su da kansu suka zo suna tambayar kansu da kansu to anya ko wannan abin da muka yi babu laifi idan yahudawa sun mana laifi to dabino me ya mana ayin an bashi zai zama amfani gare mu mu kanmu to dan me muka yi haka waɗansu kuma sun aikata haka din ma'ana sun datse kenan su musulman akwai wanda su ba su yi wannan yankan dabinan ba ba su ladda dabi nan ba akwai kuma waɗansu wanda su kuma sun yi haka ɗin to waɗannan suna ganin abin da waɗannan suka yi kamar ba daidai ba ne waɗannan kuma suna ganin sun yi daidai sai Allah ta'ala ya ce a'a ma qata'atun millinati ku waɗanda kuka datse da binai duk abin da kuka yanke na dabinu na dabinan aw taraktumuha ko kuma waɗanda ba ku yanke ba kuka bar nan a gindinsa ba ku yanke shi ba Allah ya ce duk kun yi daidai domin ku da kuka yanke kun yi da izinin Allah ku da kuka bari kun yi da izinin Allah to ina lafi yake eh idan abin da kai ka sami izinin yinsa daga Allah akwai laifi babu to annabi ne yace ku ko nan ku datse nan ku wayannan ku bari to idan annabi ya ba da umarni akwai caji kuma babu to shi yasa muke cewa irin yan qur'aniyuna dinnan masu cewa wato su banda alqur'ani ba san komai ba masu cewa da hadisai ƙarya ne wannan ba daidai ba ne kuma wannan gurɓatacciyar fahimta ce yanzu wannan kalmar Allah ta'ala ce ma qada'tu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha yace fa bi idnillah da izinin Allah ku yi addu abin da kuka yi dan Allah akwai wanda zai nuna mana inda akai wannan izinin akwai wata aya a alqur'ani tun daga suratul fatiha suratul baqara ali imrana har ka je min al-jannati wan nasi akwai inda aka samu wani guri Allah ya ba da izini ga banun nazir ko kuma ga ainihin musulmi sahabban manzon Allah cewa na yi muku izini ku daddatse binan banun naziri ko ku bata ba ku datse ba akwai ayar ɗan magani mai ƙur'ani babu to ya aka ce kuma da izinin Allah ga abu babu shi a cikin ƙur'ani babu ayar kai da kace baka yadda da wani abu ba sai alqur'ani kuma ga Allah ya ce da izinin sa aka yi to zo ka nuna mana izinin a cikin alqur'ani zo ka nuna mana babu to ina aka samu izinin daga hadisi annabi ne ya yi izinin a yi kuma abinda Allah ya abinda manzon Allah ya bada izini daidai ne ko ba daidai bane daidai ne ko da ko babu shi a cikin alqur'ani abubuwa da yawa babu su a cikin alkur'ani babu su a rubuce amma kuma ga shi ana yi idan an zo misali Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq haka aka ce ko ayi dawafi da da Ka'aba bayan abin da alkur'ani ya gaya mana ba kenan to so nawa za a yi annabi so nawa yayi so bakwai to alkur'ani ya ce ai bakwai shi ta ya yi dawafi kawai idan wani ya zo ya bakwai wani ya yi ɗaya wani ya yi ɗari wani ya yi dubu eh in an je baka da komai sai wannan ayar ina inda kuskuren zai yake ta aka ce a yi dawafi kuma ya yi wani ya yi guda ɗaya ya yi dawafi ko bai ba wani ya yi goma ya yi dawafi ko bai ba wani ya yi dubu duk ba dawafi ba ne waye bai bi umarni ba kowa ya bi umarni amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fassara mana abin da ake nufi da ce so bakwai za a yi kuma a yi safa da marwa za a yi tsakanin safa da marwa inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al baita aw tamara baladuna li an yatawaba bihima eh so so nawa abin da alqur'ani yace ba ka da laifi idan ka yi dawafi tsakanin safa da marwa to so nawa zan yi alkurani bai faɗa ba annabi ya ce so bakwai ka ci kai baka yadda ba su irin waɗannan yan uwa jahilai ne kuran ba su yi karatu a gaban malamai ba kuma suna ganin sun fi karfin su tambayi wani ya Allah ya kiyashe mu Allah shirya da mu gaba daya aw tarabtumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah da izinin Allah ne kuma Allah ta'ala ya ce a hakan li yukhzi wa li yukhzi al fasiqina dan ya tozarta fasikai waɗannan yahudawa to ake a nuna musu kaskancin su a nuna musu wulakantar su saboda bai saboda sun yi mushakaka tsakanin su da Allah subhanahu wataala to yan yana ganin nan ya kamata mu dan takaita dama kamar da ku sani yau rana ce ta farko da za a buɗe wannan karatu kuma alhamdulillah an yi abin da ya sawwaka muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala.